Masu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, ku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban labarinmu. Tariq kashi na goma, bismillahi rahmanir rahim. Murmushi kawai arfar ta yi, nan kuma ayyara ta sake faɗin. Ti ɗin fa, shi ma ba za ki sha ba? Nadin kanta kawai ta yi, ayyar ta sake faɗin. To ki sha ko da ruwa ne mana. I will. kawai ta ce da ita tana kallon mohan da hankalinsa ke kan abincin da yake ci sosai take jin wani iri ganin tunda suka shigo jirgin bai yi kowa a cikinsu magana ba sai ma ransa da ke matuƙar haɗe ya ƙi sakin fuska wanda hakan ya ɗarsan mata da rashin sukuni don take yi kamar girman kai gare shi ita kuwa mai girman kai san baya burge ta ai at least ko ɗan hira ya dinga yi musu ko da su musamman ne duk da ko yana yi ɗin ma wai ba za ta kula shi ba amma hakan ya fi wannan shirin da manya da ya nuna duk sai take jin kamar biyo ɗin ma da ta yi ba shi da wani amfani tun da wanda ya kamata ya kula da su ɗin ya nuna musu halin ko in kula hannu ta kai ta zamu bil ɗin da ke ɗauri a jikinta a yarda ta ce ina zaki i need this the restaurant ta faɗa duk da ba komai za ta yi a ban ɗakin ba amma tana so ne dai ta zaga zagarin ta gaji da zama su bari taka bari na ga kaki cewa aira lokacin da aifa ɗin ta miƙe tsaye a'a kar ki damu ta faɗa cikin murmushi kafin ta bar wurin da kallon mohan ya bi ta har ta zo ta wuce shi ajiyar zuciya ya sauki yana kallon abokin nasa da ke a kwance agogon da ke hannunsa ya duba ganin lokacin cin abincin abokin nasa ya yi ya sanya shi taimaka masa ya zanar da shi ta yadda ba zai takura ba dubawa ya ga babu flight attendance ko ɗaya a kusa hakan ya sanya shi tashi sane ya ce da ayyara ki kula da shi alubi lubi, right back amsa masa ta da to kafin ta yi saurin tashi ta koma inda ya tashi ta zauna tana kallon yayin nata cike da tausayawa in the hand kuwa tunanin abin da ya hana mohan ɗin sakewa tunda suka shigo filan ɗin take don kuwa ba taɓa ganin sa haka ba kasancewarsa mutum mai son wasa da dariya duk ita ma take jinta a takure Mohan bai daɗe da tashi ba alfar ta dawo. Ajiya zuciya ta ɗan sauki ganin babu Mohan ɗin. Zama ta yi kan sit ɗin tana ƙoƙarin sanya sit bel ɗinta ta ɗan ɗago da idanuwanta don sosai take so ta san wanda aka afka mata ɗin. Sauke idanuwan ta yi tana sauke numfashi. After having of the sai dai kuma kamar ɗaukewar ruwan sama. Haka ta tsaya da sanya bel ɗin cak lokacin da fuskanta ya yi cikin idanunta. da sauri ta sake ɗaguwa tana waro manyan idanuwanta yayin da zuciyarta ta shiga bitin surface idanunta suka shiga tara ruwa miƙe watsa ta jikinta da bakinta babu wanda baya karkarwa sa ta faɗa a matuƙar ruɗe hawayen da ke idanuwanta suka samu damar gangarwa kan kyakkyawar fuskarta daidai lokacin kuma mohan da yi witin experience ɗin fuskarta lokacin da idanuwanta suka sauka a kan tarik Yara ana yana kallon ta kamar yadda ayyuka da bata fahimci mai ke faruwa ba take kallon ta sa ta sake faɗa in a shaking voice tana iyo wa kansa a matuƙar roɗe tare da dunkushewa a gabansa sa me ya same ka haka how did all this happen i talk lafiya ƙalar a office the other day how then Yi aka yi hakan ya faru me ya same ka haka ta faɗa cikin kuka anti alfat cewa aira ganin kukan nata yayi yawa har fara jayo hankalin flight attendants dama dama shine yayin naki da kike cewa an aura mu how how is the possible lafiya kallo na bar shi nan yaushe hakan ya faru da shi anti alfat put yourself together excuse me ma ki sassauta ki please da akwai mutane cikin jirgin call your voice please cewa ɗaya daga cikin attendance ɗin Sinefin majina ta yi still idanuwanta kan tarik yayin da take sakin shashshika a hankali shi kan not believe tarik ne ya zama haka mohan da ya zama suspicious da abin da idanuwansa suka yi witness kallon airayi kafin ya ce take her back to her seat da sauri aira ta miƙe tana riƙo hannun alfar da ke durƙushi a gaban tarik tana shashshika come on he will be fine insha Allah taimaka mata ta ta tashi sannan suka koma sit din su still idanuwanta akan Tariq fuskar ta dauke da zallar damuwa it is okay cewa Aira ganin har yanzu bata bar shi sheka ba tishu ta mika mata ta amsa tare da wifin fuskanta sai dai da zarin ta share hawayen wasu za su sake zubowa kamar koron su ake hakan ba ƙaramin confusing mu ba the girl is good at acting ya faɗa a ransa still idanuwansa a kanta yana sake karantar ta ba ta san ba ta yi kama da wacce ke pretending ba call it be ita ba ta san da abin da ya faru ba ko me ya sake tambayar kansa no ya faɗa yana gyara zaman shi san bai ga alamun pretending tattare da ita ba if she was pretending all this wilden ba za ta shiga tashin hankali a farkon ganin da ta yi masa haka ba sosai ke nazarinta yana ta saka abubuwa da dama a ransa ya kwance daga baya dai yayi disidin da pretending kamar bai ga hoton ba ya zuba mata ido ya ga iya gudun ruwanta sanin dama idan ya je ba wai kawai zama zai yi ba sai ya yi dukkan yadda zai yi ya gano gaskiya abin da ke kunshe cikin wannan hoton haɗa fletis ɗin gaban sai ganin ma gaba ɗaya tarin ɗin ya iya buɗe bakinsa ya ci abincin shi kuwa bawan Allah babu bakin magana balle motsi sosai sai idanuwarsa suka yi ja yana jin zuciyarsa tamkar za ta faso waje bayan ya fahimci wace ce aka aura masa a matsayin mata gaba ɗaya jikinsa ya ɗau wani irin ƙuna sosai ke mamakin makirci irin na yarinyar after all what she had done ga ta kuma ana pretending to be someone Mesfil Hughes yana da bakin magana Hughes zai iya motsa jikin shi he na believe haka take ba ta da tsoron Allah Allah ne kuma kaɗai ya san mugun abin da take sake shiryawa a kan shi maybe dukiyarsa take son mallaka shi za ta fito masa ta hanyar nan ganin shi ɗin ba irin waɗannan matan za su yi juzin ba ne sosai zuciyarsa ke fani yana mai saƙa negative abubuwa game da alfred no wanda ya ji ya tsane ta the moment his spine mentioned this girl name ashe da shi is no other alfred but he being your enemy was ta bayyana da tsararriyar surarsa ga duniya alfred wata ke ƙoƙarin mallakar dukiyar da ya tara He cannot believe. She followed everyone tare da betraying ɗinsu and pretend to be someone God and even his best friend here. Yadda ta nuna matuƙar tausayinsa yanzu shine ya sake tabbatar masa da cewa she is a drama queen and evil actress. Ta yi nasarar poison ɗin mai ɗin iyayensa da 'yan uwansa sun yarda da cewa ita ɗin ta ƙwarai ce. They have no idea that ita ɗin mai tarwatsa ce. But what about her parents Could not it be small yi don ta cimma burinta ko kuwa dama mutumin da mahaifin nasa ya da shi ɗin duk bakin su ɗaya da yarinyar they all want their own shi yasa suka fito musu ta wannan hanyar sosai yake ta saƙa abubuwa a ransa wanda ke matuƙar ta farfasa masa zuciya sosai zuciyarsa ke cike da azaba da ciwo he want to get out of, of this side jin alamun idanuwanta a kansa ba ƙaramin sake turza su zuciyarsa yake ba istanbul turkiya lafiya ƙalau suka sauka a garin istanbul da ke ƙasar turkiya ko da saukarsu ba su sha wala samun kaf ba har gida ya kai su ya ajiye su plain apartment ne mai ɗan madaidaicin girma da tsaruwa sannan ko ina a gyara yake tsaf-tsaf ɗakin da ke ta waje muhan ya kai tarik kafin ya dawo ya taya su kwasar kayansu, ya kai musu ciki Ɗakuna biyu ne masu girma sai madaidaicin falo mai kyau da tsaruwa, sai kicin da dining. Ɗaki ɗaya ya kai kayan arfa da Aira kafin ya kai nasa kayan ɗaki ɗaya. Arfa da duk jikinta ya gama matuƙar mutuwa da ƙyar ta iya cire kayanta ta faɗa wanka. Bayan ta fito Aira ma ta shiga. Cikin pajamas masu ɗan nauyi ta shirya kasancewa akwai sanyi sosai a garin. Hijabi ta ciro sannan ta shiga rama sallolin da bai ta yi ba. tana cikin yi ayyar ta fito ita ma ta shirya cikin kayan baccinta sannan ta sanya hijabi tare da ta ta sallar a kusan tare suka idan arfan lafiyar gado ta biyu don babu abin da ta fi bukata yanzu kamar ta yi bacci ko ta samu damuwar da take ciki ya ragu ayyar kuwa bayan ta idar da ta ta sallar ficewa ta daga ɗakin ba a jima ba ta dawo da laida a hannunta abinci ne wanda muhan ya yi musu oda ganin kamar arfar ta yi bacci ne ya sanya ta cin nata kafin ta kai na arfat ta sanya mata shi a firij sannan ta dawo ɗakin wata ɗakin ta kashe sannan ita ma ta bi lafiyar gado arfat kuwa san bacin ya ki ɗaukar ta idanuwanta ne kawai a rintse damuwa da halin da ta ga tarik a ciki ba ƙaramin tsaya mata yi ba kuma shi ne mijinta gaba ɗaya ta rasa mai ke yi mata daɗi wace irin zama za ta yi da shi Shi have no idea ta ta samu bacci ya ɗauke ta Ɓangaren Mohan kuwa wanka ya yi wa Tarik ɗin sannan ya shirya shi cikin kayan baccinsa. Wayarsa ya ciro tare da kiran likitan da zai ke kula da lafiyar Tarik. Tana da shi ɗin isowar su yai, da dama gobe ne treatment ɗin zai fara kuma a gida za a ke yin shi. Ajiye wayar ya ɗauko abinci don bidin ɗinsa, sai dai ya ƙi buɗe baki ya ci abincin. Mohan ya lura da sauyi wurin Tarik ɗin tun suna cikin jirgi a lokacin da ya ga Arfat. Hakan ya tabbatar masa da matsalar na daga ganin ita ɗin da ya yi ne jiya zuciya mohan ya cikin nutsuwa ya ce look tarik i kana cikin damuwa da ganin yarinyar nan she is the same girl from the video but we have no idea ya aka yakan ya faru and it seems like she is your envelope from the way don't you think yarinyar ba ta da laifi from the way ta yi showing consum gray kaɗazu it's like bata da masaniya akan wannan bidiyo ɗin even her family too Cannot it be? An yi amfani da hotonta ne don a ɓata maka suna. Call it be someone from your company. But na yi alƙawarin nemo duk wanda ya maka wannan aika-aikar. Ita ma yarinya I will make sure I keep a close eye on her. Idan ma da wata manufa ta zo, ko ba tana da sanya hannu cikin abin nan. I will find out insha Allah. You don't need to worry. No hard will come to you as far as I'm here. ya faɗa cikin kwantar da tarik ɗin hankali yana ɗan bubbuga kafaɗinsa gently sayayyen ajiyar zuciya ya sauke kalaman mohan sun ɗanyi tasiri kaɗan a zuciyarsa amma shi baya tunanin yarinyar nan ta zo gidansu da nufin alkhairi shi ne ya san komai ta yi fulani ne a mohan ya yi kalli tarik look ba zan barka a nan waje ba zan mai da cikin ɗaki sai na yuzin wannan kallon shi kaɗan tarik ya kau da kansa Ɗaura shi kan wani ciya ɗin sannan ya tura shi suka shiga cikin gida. Falo babu kowa dama ya yi expecting haka don sun kwashi gajiya ɗakin da ke tsakiya ya wuce da tari. Sai da ya cire bedsheet ɗin ya saka wani ya ɗan gyara iya abin da ba zai zai iya sannan ya kwantar da shi a kan gadon. Fita ya ɗauko luggage ɗinsa ya dawo da shi don wardrobe ya buɗe ya saka mishi yana ƙoƙarin zuba kayan a cikin wayar shi ya ɗauki ƙara ganin wanda yake kira ne ya sa ya ɗan yi murmushi Zama ya akan bedside da gowa yana fikin. Afuwan abu na shi afa ne wallahi. Murmushi shi ɗan kuma ya ce, E mun sauka lafiya likitan ya zo. Gobe insha Allah za a fara treatment a taya mu da addu'a. Daga can bangaren abu ya ce, To Allah ya sa a yi asa'a a riga kula. Insha Allah kawai ya ce yana sauke wayar. Toilet ya shiga ya ɗan watsa ruwa sannan ya fito da pajamas ɗinsa. Kallon Tarik ya yi. da yake tabbacin bacci yake ji amma hasken nan ba zai bar shi ba Don shi san ba iya bacci da haske sori dude mohan ya ce bayan ya kashe wutan shi ma zagayewa ya kwanta a gefen shi bayan ya yi musu addu'a ya shafa sai sis mohan ya iya tashi a nan nauyin baccin da ya kwashe shi tsawon sakowa ya daga gadon yana kunna gloves kallon tarike yana dan mutsuka ido bai yi mamaki ba don ya san muddin lokacin sallah yayi to duk nauyin baccin da yake sai ya tashi yau na so makara ya fada a hankali sai da ya fara sai da fara kai ta harke alwala sannan ya fito da shi ya tsaye da shi a laƙibla shi ma sallah ya tayari bayan ya yi alwala bayan ya ida ya azkar ɗin shi mai da shi kan gada yayi bayan ya cire masa kayan jikinsa ya bar shi da buza babban jarkan da aka yi mishi rubutu ya ɗauko sai da ya tsaya a kwafsa na ya fara shafa masa gentil bayan ya yi bismillah a hankali yake mai sajin jikin shi da rubutun har zuwa tafin kafar shi bayan ya kama ya tsaya ya ce ka yi bismillah ya kai masu kwaf ɗin bakin shi kasancewa ruwa ne yana masu sauƙin haɗiya sai da ya shanye duka sannan ya sauke kofin yana mai da jarkan inda yake karfe bakwai likitan ya su kasancewa yana da patient sosai yau da suke under treatment ɗinsa so ya kamata ya zo da wuri mohan ne ya fito ya shigo da shi har cikin ɗakin yana tambayar ya yamin ciki bayani sosai don ta yi ma kan yanayin cutar tarik ɗin. Daga na aka fara tiretin nasa, sai da dokta ya gama da komai a cikin ɗakin. Cikin wani mashin aka saka shi bayan an makala mishi oxygen, wanda zai yi wani hawa a ciki kafin a ciro shi. Dokta yana zaune yana kallon jikin mashin ɗin da wasu membas suke kawowa su ɗauke. Daga sama kuma red light da girin su ma suna kawowa su ɗauke. Sai da aka ɗauki 30 min kafin dokta ya sauke numfashi. ganin aikin nasa na tafiya daidai da yadda ya tsara kuma abin da yake tunani dai shine sai da ya kashe mashin din ya ciro shi a ciki aka cire mishi oxygen din waye da ya kan bed sa ɗin ya nufi mohan da ke zaune na bin shi da ido as am saying don Allah a ci gaba da kula da shi cuta ba shi ba chronic ne, so da izinin Allah cikin sauki zai warke amma sai an rinka kula da shi duk wani abu da zai rinka ja mishi bacin rai a kiyaye please saboda ɓacin ran shi zai iya tasiri a cikin treatment ɗin mu hannun mohan ya miƙa mishi suka yi musabaha yana jaddada mishi duk abin da ya faɗa za a yi har ya kusa kaiwa ƙofa ya juyo yauwa sannan a rinka misajin ƙafafuwan shi zuwa hannuwan shi a hankali ana ɗan miƙar da shi insha Allah Safwan har bakin motar shi ya rika shi sai ƙara musabaha sannan ya dawo ɗakin ya koma ganin har yanzu bacci yake yasa ya fito Zama ya a falo yana operation wayan shi. Jin ƙarar buɗe ƙofa a bayan shi yasa ya ɗan juya. Kau da kan shi ganin mai fitowar. Ƙarasowa ta yi cikin falon tana ɗan kallon shi ƙasa ƙasa. Ina kwana? Ta faɗa a takaice tana ƙoƙarin wucewa kicin. Alhamdulillah. Ya faɗa babu yabo babu fallasa. Bata wani ji komai ba saboda bata kalli yanayin fuskan shi ba. Tana ƙoƙarin kunna gas Aira ta fito ita ma. Good morning. Ta ce wa Mohan. Dagowa ya kalle ta yana murmushi ya ce, Morning Princess. Wucewa ta da sauri tana cewa, Anti Arfat, da ban tashi ba shi kenan ba za ki tashe ni ba? Juya Arfat ta ce, A'a, na baki ki ƙara hutawa. Ban san tam ya wuce haka ba. Kin ga siya mu ko abinci ba amsu ba. Ta bi baki Mohan yana ɗan kallon ta kaɗan. Tom, me za mu girka? Kofi fes, da ina jin sanyi sosai. Ba tare da Ayar kuma magana ba suka fara aiki. sai da suka yi kofi sannan suka musu sandwich a flat ta ɗora musu mohan ta ba wa ayar ta kai mishi ita kuma ta ɗauko nasu ta fito musu da shi falo to masu sauraro bar mu dakata a nan sai ku dakace mu a zuwan shiri na gaba kafin da nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ina yan uwana mata ni rabi hafs kayan mata muna da sirrika iri daban-daban akwai zuma gangariya ta ni'ima, akwai tsimi na mallaka wato tsimin lahaula, akwai turarukan mallaka iri daban-daban, akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje. Ina ‘yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su aure? Hajiya ki min magana kafin tarewa, in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana. za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi gobe ma haka ki sake yin matsi da shi ki je gidan aure ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi yar uwa za ki sha mamaki ina wanda ta ce ta yi na matsin ta yi na matsin har ta gaji uwar gida ki gwada wannan za ki bani labari wannan shi muke kira da sabon budurci akwai wanda za a ɓantara a matsashi. akwai kuma na kwaɓawa da ruwan kankana a yi matsi da shi. Uwar gida, idan kina neman kankaro mutuncinki da darajarki a idanun mai gidanki, to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki. Amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai, wannan ba mutunci ba ne. Sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba. Amma idan aka ce a ko da yaushe mijinki yana jin ki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samunsa a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samun sa. sannan kuma muna iya aika magungunan mu ko ina a faɗin duniya ga mutanenmu na saudiya america france germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.